بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin 21 ga watan ramadan hijiran mandan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da 8 ga watan ramadan a 8 ga watan bakwai shekara da goma sha biyar. Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan layi na hausa road a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna muna roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke faɗa ya zama musiba a kanmu a kafin nan akwai wata baiwar allah za ta yi aure ne ta turo da sadaka ta naira dubu ɗaya zuwa ga wannan kwamiti na marayu ta ce a madadin marayu ga dukkan ɗaukakin al'ummar musulmi tana roƙon a taya ta addu'a ta taɓa yin aure ta sami matsala kada Allah maɗaukakin sarki ya kuma jarraba ta da irin matsalar da ta shiga a baya ta haka muna mata roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mijin da za ta aura na kirki ne Allah maɗaukakin sarki kuma ya tara su akan alheri sai wani ainihin wato bawan Allah ya ba da dubu biyar sai wato hukumar NNDC ma'aikatarsu wacce take kan amad bello wajen tan sturi su wayannan mutanen sukan yi kokarin tattare kudade ba sai ga ramadan kawai suke aiko mu wannan santar ba kusan lokaci bayan lokaci haka sukan aiko mana da kudi to wannan karan cikin ramadan din nan sun aiko mana wajen naira dubu hamsin da biyu da ainihin wato ɗari bakwai ko da ashirin da ainihin wato hudu Allah maɗaukakin sarki ya saka masu da alheri sannan wani bawan Allah ma ya aiko da dubu ɗaya wani bawan Allah ma ya aiko da ainihin wato dubu ɗaya sai wani bawan Allah ya aiko da ‘yan kunnaye ga sanin ainihin wato a sai wata ainihin wato maraya ne shi kuma ya aiko da naira ɗari biyar shi ma Allah ya ji kan iyayen nasa Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta mun tsaya a aya ta 180 ko 192 zamu tashi aya ta 193 akan makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار madaukakin sarki yana bayani dangane da waɗannan masu imani da Allah ta'ala ya faɗi cewa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yanda suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu muka ce duk sanda aka ga wannan munada ne bi harfi dain mahazufin taqdiruhu ya rabbana ya ubangijinmu wa atina Allah ka bamu dan haka wawan ɗin atifa ce atina kuma fi'lu amrin ne mabniyun ala hasbi harfi illa wa huwa liya wal kasratu dallat ala zalika sannan fi'lu amrin ne liddu'a addu'a ake da haka duk lokacin da nema ya zo daga na ƙasa zuwa sama ba a ce masa umarni da haka in ka zo bayani sai ka ce fi'lu amrin liddu'a aw littalab nema kake cewa Allah ka bamu nan ba wanda ya sai ba Allah umarni ya ce su yayi babu da haka wa atina Allah ka ba mu nema muke yi wato sai da manto na din ne fi mahallin nasim mafulin bihi awwal ma din sai da manto fi mahallin nasim mafulin bihi sani da haka rabbana wa atina Allah ka ba mu ma abin da kai mana alƙawari da haka wa'atta fi'lu madin ne mabnin ala sukuni littisalihi bi ta'il mutaharrika وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الفتح في محل رفع فائل ناد هروي في محل نسب مفعول به على رسلك akan ainihin wato harshen manzanninka Allah ka ba mu abin da kai alƙawari akan harshen manzanninka cewa wanda ya bi ka ga abin da zaka bashi wala tuqzina yawmal qiyama Allah kada ka kunyata mu ranar tashin alƙiyama innaka lallai kai Allah fa la tukuliful mi'at baka saba alƙawari idan Allah madaukakin sarki ya alƙawari shi yasa inna harfu nasbin wa tawkilin wal kafu fi mahalli nasbin ismu inna la tukuliful mi'at la nafiya fi'lun wa fa'ilun al mi'at shine maf'ulun bihi da haka jumla fi'iliya la tukuliful mi'at shine fi mahalli raf'in khabaru inna Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari kamar yadda ya faɗa ya ce lakin ta taqaw rabbahum wa'inda suka ji tsoron ubangijinsu lahum ghurafun min fawqiha ghurafun wato suna da falo falo saman falo sannan mabniyatun Allah ya ce falon ginannu kuma sannan tajiri min tahti hal anharu aljanna suna karkashi suna gudana a karkashin wa'annan ainihin wato falillukan Allah ya ce wa'adallahi wannan alƙawari ne da Allah ya yi kuma la yukhlifu Allahu al idan Allah madaukakin sarki alƙawari ba zai saba ba shi yasa muke addu'a a baya muke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi Allah kai ne wanda zaka tattaro kowa da kowa wani wuni wanda babu kokonto sai wunin ya zo Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ومن أصدق hadisa الله حديثا naka inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah madaukakin sarki ba zai saba alƙawari ba kamar yadda ya faɗa yace walau anna qur'anan sayyarat bihi al-jibal da a ci akwai wani abin karantawa wannan saboda tsabar tasirin sa idan an karanta dutse zai tafi aw qutti'at bihi al-ard ko ƙasa za daddare aw kullima bihi al-mauta ko idan an karanta shi saboda tasirin shi mamaci ya tashi yi magana malamai suka ce takadiri na laudin to kana hadal qur'an da wannan littafin na Allah shi yake da ta wannan tasirin Allah madaukakin sarki yace afalam ya asal ladina amanu allau ya sha Allahu hadan nasu jami'a hadan nasu hadan nasa jami'a shin yanzu wanda suke masu imani ne sun ɗeba tsammani idan Allah ya ga dama ba zai shirye da duk mutane ga baki ɗaya ba sai ya ce wala yazalul ladina kafaru amma kafare ba za su gushi ba tusibuhum bima sana'u qari'atu musibu sai sun dinga faruwa a kansu saboda abin da suke aikatawa na laifuffuka da haka nan suka ce alqari'a da ma'anar musibud musibu na zamani ba a wancan da ya zo da ma'anar kwankwasa ba aw hullu qariban min dari hatta ya'ti wa'adullah Allah ta'ala ya faɗi cewa inna Allah la yukhlifu al lalle Allah idan yi alƙawari ba zai saba ba da haka malamai suka ce akwai alwa'adu akwai alwa'idu idan Allah subhanahu wata'ala yi alwa'adu to wannan ba zai saba ba sai ya cika amma alwa'idu ba dole bane ya cika idan Allah ya ce idan kai imani kai aiki mai kyau idan aka je lahira zai baka sakamako mai kyau bisa ga ka'ida na hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to wannan in aka je lahira babu yadda za a yi Allah ya saba bai cika ba sai ya cika don irin wannan rashin cika shi kuma wato na ƙasu ne ba kamala ba ne kuma hasha wa kalla Allah ya tsarkaka a ci yana da wannan sifar amma alwa'idu cewa idan Allah ya ce in kai laifi kaza su ya maka kaza to in an je lahira ba dole ba ne Allah ya cika shi yasa duk wanda ya mutu yana laifin da ba shirka ba yanzu yana karkashin mashi'ata Allah ne in sha'a azabahu wa in sha'a gafara ko gafara lahu in Allah ya ga dama yi masa azaba gwargwadon laifin da yi in kuma ya ga dama ya masa saboda sifa ta al'adil da al'isanu babu wanda ya cancance ta irin Allah subhanahu wa ta'ala da haka in kaɗi bi gima-giman laifuffuka ba shirka da Allah ba ka tafi abu biyu zai faru ko ka haɗu da al'adalin Allah ko ka haɗu da al'isaninsa al'adalu ya turo 'yan saƙo ya ce karka yi zina karka ka sha giya kar ka yi karya kar ka zama maciyin amana ka je ka yi to mu aka je lahira ya danna ka wuta gwargwadon laifin da ka ya maka al'adulu dan ya ce kar yi ka idan kuma ya ga dama bayan kayan an tafi lahira akwai wanda za a tsayar da su gaban Allah ai ta lissafa mutum laifinsa a lokaci kaza ba kai kaza ba zai ce Allah na yi a lokaci kaza ashe ba ai kaza ba zai ce na yi sai ya gama yana tsammanin cewa fa shikenan halaka ta riga ta zo Allah ya ce to je ka yadda na suturce ka a duniya babu wanda ya sani ka je na suturce ka a lahira ba wanda ne sani je ka Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah zai rufa mana asiri duniya da lahira dan daga cikin sunayen Allah dama shine gafirus dambi wa qabilut tawbi wanda in ya ga dama ya gafarta zunubi ba sai ka nemi gafara ba sannan wa qabilut tawbi in ya ga dama ya karbi tuba ba sai ka ce ka tuba ba subhanahu wataala to na haka Allah madaukakin sarki ba zai saba ainihin wato alƙawari ba aya ta gaba sai ce me fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذي قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم wannan jimla da muka karanto innaka la tukhliful mi'at shi yasa malamai suka ce wal jimla la laha ita ce ta aliliya wato me yasa suka yi addu'a a baya saboda dalili kaza saboda dalili kaza <coughs> dan haka da suka yi addu'a Allah sai ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya karba musu da haka shi yasa malaman lugha suka ce wannan fa'un din isti'nafiya ce fara wani zance za a yi sannan bayan fara wani zance za a yi suka ce wannan fa'un ɗin walo dallatil fa'u ala sur'atil ijabati wannan fa'un ɗin tana nuni akan gaugawan karɓa musu da aka yi bi husulil matsalau cewa fa abin da suke nema ya samu shi yasa za mu yi magana a wannan muhallin za ka ji akwai maza akwai muna maza sahabbai kuma maza ne wallahi ba muna maza ba da aka ji istilahin qur'ani in ya faɗi mazaji a wasu guraren a ina yake nufi shi yasa dama malaman loga suka ce wani lokaci idan an ce rajul shine mutumin da ya shirya ɗauka duk abin da zai afko masa wato duk abin da zai afko maka a shirye kake dama ka ɗauke shi to akwai maza akwai kuma muna mazaji za ka ji mazaji da izinin Allah Allah ya ce fasta ja balahum rabbuhum sai ubangijinsu ya karɓa musu ya ce anni la wa amala amilin minkum ba zan tozarta aikin mai aiki ba da baki ɗayanku min da karin au'unsa mace ne shi ko namiji ba a dukun min ba'adin sashen ku ɓangaren maza da ɓangaren mata Allah ya ce na hajaru wanda suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina saboda addinin Allah wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu ba fita suka yi ba wa uzu fi sabili Allah ya ce aka cutar da su akan tafarki na ko aka cutar da su saboda addini na wa qatalu suka yaƙi wa qutilu aka kashe su akan wannan addinin na Allah Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'ati wallahi sai na kankare musu duk wani aiki da suka yi mara kyau sannan wala udkhilannahum wallahi sai na shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta sawabun min indillahi wannan sakamako ne daga gurin Allah wallahu shi Allah dama hu a gurinsa ne husnul sawabi zaka samu kyakkyawan sakamako ka yi aiki kwaya ɗaya ya fara baka lada daga goma ɗari ɗari bakwai abin da ya wuce haka idan ba Allah madaukakin sarki ba babu wanda zai maka ainihin wato wannan dan gwamnati ce keke da keke za a yi zube kwai ture ka ture kaza kwashi kwai haka da yi saboda mutum dan uwanka kake mu'amala da shi dan haka mutane Allah ce ya kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaqi dan adam da a ce mutane ne suka mallaki taskar Allah a hannunsu to da sun rike ta saboda tsoron infaki ganin zai yin faɗi ya ci gaba da bayarwa ya bayar ya bayar za ta ƙare Allah ya ce wa kanal insani katura dama daga jin katura ka san ruwa ce bakar ruwa kuwa yasa Allah ya ce wa kanal insani katura <laughs> daga jin lafazin ma katura ka san wato akwai rikewa ƙanƙanƙan yadda ya kamata to haka wannan shine al-imam Dinin razi yake cewa ilam annahu ta'ala lamma haka anhum ka sani Allah maɗaukakin sarki yayin da ya kaito dangane da waɗannan mutanen cewa annahum arafullah cewa sun san Allah fa saboda dalilin da ya gabata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil wannan dalili ne akan cewa ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke nuna ma ɗan adam sanin girman Allah a doron ƙasa kallon wasu halittu da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a doron kasa." to kallon sama da ƙasa da suka yi da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya nuna musu cewa wannan dalili ne akan cewa sun san girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya hikaito a gaba ta biyu wato muwazabatuhum ala dhikri wato naci wasu akan ammatan Allah shine alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kenan a tsaye a zaune a kishin kishingide suna tunanin Allah suna ambatan Allah sannan ya ambaci cewa ya hikaito cewa suna yin tunani sannan ya hikaito annahum asnau alallahi ta'ala kuma suna yabo ga Allah wajen tsarkake shi da jingina masa abin da bai dace ba shine rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar thumma haka anhu sannan Allah ya hikaito dangane da wa'annan mutanen da yake faɗa cewa wato ishtagalu bid du'a'i sun shagalta da addu’a bayan yaban da suke Allah daga wancan lokacin bayan sun ce su bahana tsarki ya tabbata gare ka sai suka ce faƙina a zaben na to tun daga nan addu’a suke yi rabbana inna na sami ina munajiyan yunaji imani an aminu bi rabbikun fa amanna rabbana faga na zunubana wa kafir an na sayyatina wa tawaffana ma al'abara ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد to tunda suka wato dagi wajen addu'a da rabbana rabbana to sai Allah ya kawo wannan fa'ul din wanda muka ce wannan fa'ul din tadullu ala sur'atul ijaba tana nuni akan suna yin haka da gaggawa Allah ya karba don tabbatar musu da abin da suka nema sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya karɓa musu sannan fi'ilin istajaba yastajibu istijabatan wato asinu da kuma hamza da ta'un da ake kawo wanda mafi yawanci ana kawo shi ne ya dullu ala talab don haka in ka ce gafara da ka ce istagfara sinun da ta'un da hamza suka shiga ciki ya dullu ala talab amma akan kawo sinun da ta'un din a farko don ya nuna wato kaiwa makura ba don talab ba ba don nema ba da haka wannan wato bi ma'ana ajaba ne maimakon a ce ajaba maimakon a ce fa ajaba lahum rabbuhum sai aka ce fastajaba dan a nuna cewa Allah ya kai makura gurin ya karba masa akan abin da suka nema wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman lugha suka ce asinu watta'u da suka shiga cikin wannan fi'ilin litta'qi don ƙarfafa ainihin wato abin da su waɗannan mutanen suka ainihin wato nema a gurin Allah to malamai sun faɗa sun ce amfani da lafazin rabbana a gurin addu'a yana daga cikin abin da ke sa idan mutum yi addu'a Allah ya karba shi yasa za ku ga da Allah maɗaukacin sarki ya kawo hikayar annabi Ibrahim a suratu Ibrahim lokacin da ya je ya ajiye النبي إسماعيل ينا جاريلي da mahaifiyarsa hajara da ya juya zai yi tafi abin da ya يا ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق rabi ربي لسميع الدعاء sannan ya zo rabbana rabbana ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a idan amfani da lafazin rabbana rabbana to amma akwai wani littattafai da ake littafin rabbanoni irin waɗannan littafin na rabbanonin nan to ai hankali da su domin kai da kake yin addu'a dukkan rabbanin da zaka karanta akwai wacce take da alaka da kai akwai wacce ba ta da alaka da kai yanzu misali mutum ya zo yana addu'a yana rabbana ajillana qittana qabla yawm al-hisab Allah ka gaggauto mun da rabona in cinye tun a duniya kafin ranar hisabi ta yi kaga ya bala'i kace roƙo makan kai baka sani ba Allah ka gaggauto da naka rabon kafin tun a tafi ainihin wato lahira ta irin wannan matsalan yana faruwa idan kaga wani ya littafin rabbana to kowace rabbana sai ke kokarin ka san ma'anarta dan in za ka yi addu'a ka gane cewa tana da alaka da abin da za ka roƙa ko ba ta da alaka da shi idan rabbana da za ka yi amfani da shi tana da alaka da abin da za ka yi addu'a kan shi to yin amfani da lafazin rabbana yana daga cikin abin da ke sa idan mutum yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala to a irin wannan majalin ne yadda kaga ana rubutu an ce littattafan ba a san ma'anarsu ba a zo a wahal da mutane a kansu shi ko wasu inda suka riga suka ga abu da larabci to shi kenan ba to haka ake zuwa makabarta yan bid'a ana ta fauka wala dan bid'a ba karamin matsala bane wallahi wai a cewa mutum annabi ne fa yace ba wani dan ya bata ma rai kana kokarin a dabbaka abin da annabi daga can zaka ya kwararo ya daga murya wai dai dole sai an saba wa annabi ya dai bata mare to je ka bata mutum rai an je lahira kai kuma Allah ya saka kauta sai me ai bai kamata ba a dinga yin addini dan a bata mu wani idan a ba wani haushi bai kamata harkar addini ya zama haka ba to sai a je makabarta ana kokarin a dabbaka sunna kaga ana ta kokari su kuma sai sun raya bid'a kafa kafa a ta a kawo in na fata na kafa 111 kafa kafa kafin ka yi biyu uku an gama Allah ka ji kan walidan walidanmu da wa ma ka ake yi ba sai ka ga mutum ya mutu an zo makabarta za a mai addu'a kai da ka san abin da kake yi ka san wallahi wanda ke kwance ba a taimake shi ba saboda addu'ar da shi wanda ya shiga gaba ya zama liman yake addu'a jama'an na cewa amin fata fata da alaƙa da kwata-kwata da wanda ya mutu mutum ya mutu yana buƙatar a roƙon mai gafaran Allah ka zo kana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i kana Allah ya kawo teburin abinci daga sama dan girman Allah me zai amfana da shi shi wanda ya mutu idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna kaga ku da kuke gurin ma ku kuke ma addu'a warzuquna wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqin akwai faras wanda aka yi ba nace wannan da 'ya'yan mutumin nan sun yi karatu dan da babana yake mu wannan addu'a yana cikin addu'a zai ji na ta ba na barar da shi wallahi mutum ya mutu an zo an tsaya a kabarin shi za a mai addu'a kana kuzuhu ko gulluhu sun maljahi masallu kana ce ku kama shi ku ɗaɗɗaure shi sannan ku saka shi cikin wutar jahimu sun mafi silsilatin zarba hasa zira'an fasulukuhu sannan a saka cikin wata sarka tsawon ta ya kai zira'i saba'in ku ɗaure shi su kuma mutane tun da ba larabci suka sani ba amin ake ce amin kaga sharrin bida'a kenan Allah ya raba mu da bid'a to saboda haka ba ana faɗa bane dan amore dukkan harkokin nan na addini annabi ya karantar da su ya ɗora al'umma akan daidai to idan ana neman zaman lafa idan an je makabarta ayi yi abin da zai amfani mamaci mu ba cewa muka yi kar ai addu'a ba kun san wasu sharri suke yi cewa ai kwata-kwata ko addu'a ba a yi a'a in za a yi addu'a ayi yadda annabi ya karantar a makabarta a daina sabawa annabi wa abin muka ce kenan wannan kafa kafa da ake yi a samu wani liman ya shiga a ta kafa kafa ba ka annabi ya karanta <laughs> Allah ya sa mu dace to ta bastajaba lahum rabbuhum dai sai Allah ya karba musu ya yace anni la udiu ba zan tozarta amala amilin minkum aikin mai aiki daga ainihin wato cikin ku ba Da haka aka karanta wato qira'a wato bastajaba lahum rabbuhum bi anni la udiu amala amilin minkum sannan hamza ɗin a kowanne suka karanta suka yi mata fataha wasu suka yi mata kisra kenan anni da inni inni la udhi'u amala amilin minkum da kuma anni la udhi'u amala amilin minkum shine ainihin wato la atruku thawaba amalin ba zan bar ladan aikin amilahu amilun wani mai aiki wanda ya aikata ba illa da zai tuhu bihi fati sai na saka masa akan wannan aikin da inji Allah madaukakin sarki sai yake cewa min zakarin au unsa Ba dukun min ba'd mace ne shi ko namiji sashin ku da ainihin wato sashi imamu mujahid yake cewa qalat ummu salma ummu salma ta ce ya rasulullahi inni asma'u allah yadhkuru ni ina jin Allah madaukakin sarki ya ambaci yana ambatan ar-rijal fil hijrati yana ambatan mazaji a wajen hijira ne amma wala yadhkurun nisa baya ambatan mata fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayin yace ba'adukum min ba'adin sashin ku daga ainihin wato sashi to a ka'ida a musulunci da mace da namiji abinda ake da bukata shine waye fi imani da aiki mai kyau a gurin Allah ko kana namiji maganan cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i to wannan ababi ne na aure dan Allah ya ce walin rijali alaihinna amma a gurin Allah dan ka mace kai nan mace ne namiji ne ita mace ce nawa ne kake ganin mata ga sanan da yawa sun fi maza imani da aiki mai kyau yana faruwa ko bai faruwa na haka Allah ya ce man amil salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin aw unsa mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun yana da imani shi yasa aka kawo jumla haliya Allah sai ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi na haka malamai suka ce daga nan ne duk mutumin da yake neman ya zauna lafiya a duniya ko ba ka da kuɗi ka fararen kaya ka dake ka ɓata rai kuma ba wanda zai gane ba ka da kuɗi to ka dinci al'imanu wal amalu Salim. wasu sun ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa ka mallaki kuɗaɗe ne kowane banki kana da akawun a gurin da kuɗaɗe jibge Wataƙila a ƙasashen turai akwai akwai a can akwai a can wasu sun ɗauka cewa fa wannan shine abin da yake da alaƙa da jin daɗi na rayuwar duniya wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da wato yau kana ƙasashen turai yawo yau kana amerika gobe kana ingila jibi kana china gata kana singapore yaushe kana dubai wasu sun ɗauka duk wanda ya samu wannan damar yana fita ƙasashen duniya ya je yawon shi ya dawo to wannan shine wanda ya samu jin daɗin rayuwar duniya wasu sun ɗauka jin daɗin duniya yana da alaƙa da abincin da mutum zai ci ne duk abincin da ya ga dama ya ci kaga wani zai ci abinci an ta tasa masa kwanuka guda 28 sai ka ce mai ya ci wannan ya tsakuru wannan ya ci wannan ya tsakuru wannan da shi kadai wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da wato kanta ma kanta man gidaje ne mutum ya samu gida wato kaman daga nan layin farkonsa zuwa ta ya bigi duka gidansa ne shi kaɗai idan ya samu wannan ya riga ya gama morewa wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da manya-manyan ababen hawa duk wata mota da za ta fito a duniya to da su za a yayinta sai sun hau wannan ainihin wato motar wasu sun ɗauka cewa jin daɗi na duniya yana da alaƙa da mutum kayan da yake sawa ne duk wani kaya da yake da buƙatar ya sa zai iya sa duk wanda ya fahimci cewa jin daɗin duniya da kwanciya hankali suna cikin wannan ne to you are very stupid bai ma fahimci rayuwa wallahi da haka ba a samun wannan fa sai a cikin al'imani wal amalin salim akwai wani bature irin nigogin nan yan amerika irin mawaƙan nan wani irin yan pakistan din nan da suke zaune a Amerika ya zo wucewa haka sai ga wannan nigan rayuwar duniya ta ishe shi ta masa daurin demin munci ta kulla sama ta kulla ƙasa irin kana rana zafi kake ji ka dawo inuwa ma zafi kake ji sai ga ya dunkula hannu ya naushi tayan mota sai ce a to kuma ka san ita rayuwar turi yadda ka san lahira aka take in ka ga mutum yana ba da maka tambaye shi shi kuma sai ya tsaye ya karamba ya ce a lafiya na kano shi tayan mota sai ya banda da shi sai da yi nisa sai ya biya ciwo gaban shi sai ya ce wani dalili ne matukun tukunne ya sami magana ya ce a yi haƙuri ya ga kamar yana cikin damuwa ne ya ce tun yana cikin damuwa ne mai za ka ina ruwanka da ni ya ce <laughs> ko da ba da za ka yi ni ina cikin damuwa ne ya ce eh, ina ganin akwai abin da zan ƙi ya ce mai wani addini kake yi ya faɗa addinin da yake ya ce ni kuma da za ka lamunce min ka yadda za ka shiga musulunci kuma za ka ɗabbaka musuluncin yadda yake in allah da duk abin da kake ji na tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali allah zai yaye maka ya ce a ina ne ya ja shi ya kai shi wajen wani malami ya musulunta shi ne yake ba da labari bayan ya musulunta ce tun da yake a rayuwar shi ya ce wallahi duk asbabu da ke sa ɗan adam hankalinsa ya kwanta ya mallaki kuɗi ya mallaki mata matan ma a gidan shi kala kala akwai farare akwai bakaki akwai wankan tarwada akwai dogaye akwai gajejeru akwai waye yace amma wallahi hankalin shi bai kwanta ba sai lokacin da ya watsar da wayancin abubuwan ya dawo rungumin musulunci dan haka Allah ya yi gaskiya da yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub da haka kana kin Allah ko mai ka tara a duniya Allah sai ya hada ka da asbabu na tashin hankali kai kadai ka san bala'in da kake ciki da haka shi yasa Allah ya ce man amila salihan min dakarin aw unsa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba sai mun rayar da kai rayuwa mai daɗi to a cikin nan ne ake samun rayuwa mai kyau sannan Allah ya ce najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sai mun ba su sakamako da mafi kyawun aikin da suka yi sannan Allah ya ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wanda ya aikata mummunan aiki ba za a saka masa ba sai kwatankwacin abin da ya na aiki mara kyau amma wa man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab idan mutum yi aiki mai kyau Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min sannan aw unsa wa huwa mu'min sai ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira a suratun nisa'i da haka Allah sai ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd da mu'mine maza da mu'mine mata sashin su yana kaunar sashi sannan ya amuruna bil ma'arufi sukan yi umarni da abu mai kyau sannan wayan hauna anil munkari kuma suna hana abu mara kyau wayan imuna salata sukan tsaye da sallah mazan da matansu waye utuna zakata sukan ba da zakka mazan da matansu wa yuti'una Allah wa rasula kuma sukan bi Allah su bi manzan Allah sai ce ulaika sayarhamuhumullah to da sannan Allah zai musu rahama shi yasa ya ce inna Allah azizun hakim sai ce wa'adallahu almu'minina walmu'minati Allah ya wa masu imani alƙawari maza da mata jannatin tajri min tatiyal anharu khalidina fiha aljanna wacce ƙoramu ke gudana kuma za su shige ta za su dawwama a ciki Allah ka sa na ciki wa masaki tsayi ba da guraren zama masu daɗi fi jannati adu Allah sannan ya ce wa lahi minallahi akbaru bayan shiga aljannan ga kuma yadda Allah wannan shi ya fi shiga aljannan girma kuma Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma na ka mutane a gane wannan da kyau ba yanzu in ka samu mutane in aka cikin kaso goma da wanda ya taba zuwa karatu da wanda bai taba zuwa ba babu wanda bai san alhijalu qawwamuna ala nisa'i ko tashi za a yi zaka dan inda mata zaka ji wani ya ce to alhijalu qawwamuna ala nisa'i ba ka yake yi ba wannan ka tambaye shi wannan aya a ina take daga nan fala saddaka wala salla walakin kadzaba wa tawalla <laughs> amma ya san alhijalu qawwamuna ala nisa'i naka wannan ababi na harkar rayuwar duniya Allah sai ya dauke ta ya kawo ta ƙarƙashin ka ya aji amma a iya samun namiji Ga shi yana namiji amma matarsa ta fi shi alaƙa da Allah alaƙa mai kyau ita ta lizumci aiki mai kyau shi kuma ya watsar bi abin mamaki akwai fa mutumin da na sani wata ta musulunta saboda shi ne ba shi yana namiji kuma ita asali ba musulma ba ce musulunta ce ba amma rikici suke da shi a kan sallah ita za ta ce a tafo sai ya tashi ya sallah ce shi kuma wallahi ba zai je ba yanzu kaga wannan ai wannan namijin ai sai a hankali yayi to a gurin Allah kuma inna akramakum indallahi shi yasa yace ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin waje waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu naka babba a gurin Allah shine wanda ya fi din tsoron sa Allah ka sa mu zamanto a karamai a gurin Allah Allah ya sa mu kun ainihin wato jin tsoronsa Allah ya ce fallazina hajaru wa'inda suka yi hijira shi yasa aka kawo fa'usti inafiya wa'inda suka yi ainihin wato hijira ba to bayan sun yi hijira shine min darin shirki daga gari na kafirci wato ila darin imani suka tafi gari na ainihin wato imani da haka suka ce hijratu wato filluga masdarun ne na ainihin wato wato hajara wanda duk sanda aka yi amfani da wannan fi'ilin yana nuni akan wato ma'ana guda biyu na farko alƙati'a yana nuni akan yanki abu sannan na biyu yana nufin shiddatu shay'i tsananin abu da kuma ɗauri ainihin wato abu amma malamai sun ce idan an ce hijira a yare na musulunci hiya tarkul watan Shi ne ka bar ƙasa allati bainal kufar wanda take hannun kafarai wal intiqalu ila daril islam da kuma cirantuwa zuwa garin musulunci wannan ita ce hijira amma hijiran nan fa kamar yadda al jordani ya kawo a littafin sa at-ta'rifatu a shafi na 256 to ya kamata ya zamanto malamai ne manya za su dinga fada fatawa a hijira bayan ƙananan yara ba da su ma suna buƙatar karatu kawai wani sai ke ce ya fahimci faddi yanzu sosatin nan an kabarta kawai yanzu yadda za a yi shi ne a koma a wani bayan dutse a nan riba kaduna a je a tare gurin in an je gurin an yi hijira a ina ka yadda a yi wasa da hankalinka shi yasa muke cewa duk matsalar da take da alaka da zubar da jini a yi fatawa to yara samari bai kamata su dinga sa baki ba saboda duk abin da yake yana da hatsari shi saurayi bai san maslaha kan shi akai ba yanzu irin wayannan fatoyin ya kamata a ce su mala abakar gumunin suke da rai ko kuwa a matsayinsu na tsofaffi ga dakakken karatu sannan kuma ga experience su za su ba da fatawa akan ƙadiyya kaza ya kamata a ɗauki makami a jihadi ko bai kamata ba ya kamata a yi hijira ko bai kamata ba a karanta littafin ɗan fodiyo bayanin wujubul hijira wadabcin yin ainihin wato hijira al الراجب الأصفهاني يتي الهجرة شيني yace al دار shine إلى دار min daril فتاة ila daril iman shine fita daga garin kafirci zuwa garin imani kaman hajara min makka ta al-madina kaman wa'anda suka yi hijira daga makka zuwa madina yace wa muktada zalika abinda kuma wannan ke hukuntawa akwai hijranu shahawat ka ce ma abinda kake sha'awa da ɗabi'u marasa kyau da kusakurai da kuma ainihin wato barin su da watsi da su wannan ya zo a cikin littafinsa al-garibu fil mufradatil qur'an a shafi na 530 da ainihin wato bakwai ibnu daqiqil iddi yake cewa al-hijratu taqaw ala umuri hijira ta auku akan al'amura da dama na farko akwai hijirar musulmi daga makka zuwa habasha wanda ita ce aka fara yi a farko a duniya da haka wasu malamai suke da ra'ayin cewa kafin addinin musulunci ya fara zuwa ko ina a duniya sai da ya fara zuwa afirka tukunna da haka kafin addinin musulunci ya je madina sai da ya fara zuwa afirka ethiopia habasha tukunna dan nan sahabbai suka fara tasowa daga garin makka suka taho ainihin wato ethiopia suka taho ainihin wato habasha wannan ita ce hijira ta farko sannan hijira ta ainihin wato biyu ita ce daga makka zuwa madina wanda ita ta ainihin wato fi shahara sannan akwai hijira ta uku shine hijratul qaba'il hijirar da kabilu suka yi daga gurare daban-daban suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hijratu man aslama min ahli makkata hijirar wanda suka musulunta daga ainihin wato mutanen makka sannan suka ce sannan hijiratu mana Allahu anhu akwai kaurace wa duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana na haka hadisin abdullahi bin amur bin al'as yake cewa annabi ya ce al-muslimu shi ne man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadi in dai kai musulmin kirki ne ba lalataccen musulmi ba ne kai to ya zaman to ka ya kubuta daga musulmi yan'uwanka. uwanka walla da yawa yawan mai yanzu musuluncin mai yana da matsala shi yasa za ka ga ba ma kubuta daga aibin yan uwanmu musulmi ko dai da bakinmu ko kuma da da hannunmu yanzu masu sharan nan da musulmi ne na kirki dan Allah za a dinga yin wannan shara ai annabi ya ce al almuslimu shine wa man salima na min lisanihi wa yadihi daukar makami a ji a saru wani wannan alama ne na cewa musuluncin ya samu matsala musuluncin ya samu rauni ne shi yasa ake yin wannan masu zuwa su je su rubutu a facebook ko a twitter ko a whatsapp mutum ya kirkiri labarin karya ya je ya dora don ya zubar da mutuncin wani wannan yana nuna cewa su ba musulmin kirki bane duk wanda ya je ya labarin da ba a yi ba ya je dora shi a social media don ya zubar da mutuncin wani to wannan yana nuna cewa shi ba musulmin kirki bane musulmin banza ne shi da haka annabi yake cewa wato wal muhajir mai hijira na gaskiya shine man hajara mana Allahu anhu wanda ya kaura cewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana da haka suka ce akwai hijratul makar ka ce ma inda ake saban Allah sannan akwai hijratul amal ka kaurace ma shi saban Allah sannan akwai hijratul amil ka kaurace ma shi mai aikata saban Allah inda ake yi ka kaurace shi aikin ka kaurace masa sannan wanda yake aikata saban ka kaurace masa wannan duk yana daga cikin abinda ainihin wato hijira ta kusa dan ka tashi daga Kaduna misali ka ce ka yi wani guri ka tafi hijira anan kana aikin ka na sabo a can kuma da kaji sai ka dora baka ci gaba mai amfanin hijiran ba gara kai zaman ka anan ba a ba shi da wani amfani to wannan shine ainihin wato ainihin wato hijira to ayoyi da dama sun yi magana akan hijira a cikin alkur'ani saboda muhimmancin ta da kuma ainihin wato kula da ita hijira ta farko akwai hijirar da su kansa annabawa suka yi annabi musa mun sani cewa ya fita daga garin ainihin wato misir ya tafi garin madiyana har Allah ya ce walamma tawajjaha a madyana qala asa rabbi an ni sawa as-sabil ya fita ya tafi garin ainihin wato madyana annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki ya ce fa amana da lut annabi lut yayi imani da shi bayan gwagwarmai da aka yi da mutanen sa wa qala inni muhajirin ila rabbi yace ni na hijira na koma gurin Allah subhanahu wa Ta'ala innahu huwal azizul hakim sannan akwai lada mai ɗimbin yawa ga dan mutumin da ya hijira daga wani gari zuwa wani gari da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina amanu wanda suka yi imani Ladina hajaru wanda suka yi hijira wajahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillahi saboda addinin Allah ya daga Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatullah. wa'annan su ne suke fatan Allah ya musu rahama wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa alladina amanu wanda suka yi imani sannan suka yi hijira saboda addinin Allah ya ɗaga da dukiyarsu da kawukansu a azamu darajatan inda Allah su ne suke da daraja ta ƙololuwa a gurin Allah wa ula'ika humul fa'izuna kuma su ne masu samun babban rabo da aka yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min ubangijinsu yana musu bishara da wata rahama daga gurinsa wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Khalidi fi ha abada inna allaha hu ajrun azim la haka shi yasa ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an sannan yace laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usrati sannan yace walladhina hajaru wanda suka yi hijira fillahi min ba'd ma zulimu akan hanyar Allah bayan an zalunce su Allah ya ce lanubawwi annahum fid dunya hasana wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun thumma inna rabbaka sannan ubangijinka lilladhina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'd ma futinu bayan an azabtar da su thumma jahadu sannan suka yi jihadi dan addinin nan na Allah ya daga wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle bayan hijira da jihadi da suka yi dan addinin Allah ya daga lalle Allah madaukakin sarki tu ya kasance wato mai gafara ne kuma ainihin wato mai jin kai da haka ayoyin da suka yi magana akan hijira suna nan da yawa a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala har Allah madaukakin sarki ya zargi ya jefa tuhuma ga wanda suna da damar su ƙaurace su yi hijira ba su yi ba ya kawo cewa ba uzuri lokacin da ya saukar da innal ladina tawaffahumul mala'ikatu wa'inda mala'iku za su ɗau sauka suna karɓar ransu zalimi an fusihim a lokacin da suke zaluntar kansu mala'iku za su ce musu ƙalufi makuntu a kan mai kuka kasance ya aka yi ku ba ku bar garin da aka hana ku ku bauta ma Allah ba ku tafi garin da za ku bauta ma Allah ƙalu za su ce kunna mustada'afina fil ardi ai mu muna da rauni ne a bayan ƙasa ba za mu iya ba ne ƙalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'a ashe kasar Allah ba ta da yalwa idan kana zaune a Kaduna aka ce ba za ka yi addini ba ba sai ka batta ba kai wani guri fatuhajiru fiha Allah sai yace fa ulaika ma'awahum jahannam wato wa'annan makomar su wuta wasa'at masira sai yace illa almustada'afina sai fa masu launi min rijali akwai mazaje da mata da kananan yara wanda su la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila wato mutane su gane fa hijiran nan da ake magana fa ba fa kaman kai ne yanzu a Kaduna ba idan kana zaune ka ji garin nan ya ma zafi ba za ka iya zama ba sai ka tattara kayan ka sai dai mu ganka a tasha ka nemi wata motar da wata jaka sunanta gari ya zafi ala gaba ta malam ina zaka je ka ce Allah zan bar garin nan ne dan danyi wani gurin ko na samu sa'ida a can ba haka ka ake yin hijira ba ba a'a idan za ka yi hijira sai ka faki idan mutane a lokacin da ka tabbatar da ba wanda ke ganin ka cikin duhu da daddare haka kana ji kana kallo za ka haƙura da kuɗinka da komai naka ka fita kana ƙoƙarin na kawai ka ainihin wato ƙwaci kanka wannan haka sahabbai suke yin hijira shi yasa akwai waɗanda yadda ma za a yi hijirar ba su ma ainihin wato sani ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce la yastati'una hilatan wa hata, yahtaduna sabila Allah ya ce fa ula'ika irin wa'annan asallahu an yi afuwa anhum gafuran afuwan gafura lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wani sahabi ya samu labari shi ba shi da lafiya amma yana da ƴaƴan da za su iya ɗauka su kai shi Madina ya ce shi yana ganin bai daga cikin wanda Allah ya ba uzuri ya ce a ɗauke shi sai an kai shi Madina an ɗauke shi rangai-rangai ba a shiga madina da shi ba akan hanya sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa sahabbai suka ce ina ma a ce da an ƙarasa da ya samu cikakken ladansa suna gama rafa baki Allah ya saukar da aya cewa man ya kharuju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli wanda ya fita daga gidansa zai yi hijira saboda Allah zai je garin da annabi yake ya taimake shi dan addinin nan na Allah ya ɗaga, sun mayu da rikuhul mautu sannan mutuwa ta riske shi a hanya bai karasa ba Allah ya ce faqad wa ajruhu ala Allah ladansa ya riga ya riski ladansa a gurin wa a gurin Allah subhanahu wataala na haka mun kana nuna cewa lokaci ya eh faqad wa ajruhu ala Allah ya riga ya riski ladansa a gurin Allah subhanahu wataala to haka fa sahabbai suka dinga yin hijira ba. to yanzu waɗannan mutanen da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa fallazina hajaru wa'inda suka yi hijira bayan sun an yi hainin wato hijiran nan Allah ya ce wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wannan fitar da su daga gidajensu da aka yi shine wadaiqahumul mushrikuna mushrikai suka kuntata musu har sai da suka sa musu matsuwa ilal al min diyarihim cewa dole su fita su bar gidajensu wa mufaraqati ahlihim wa amwalihim dole su rabu da mutanansu da iyalansu da dukiyarsu la li shay'in ba don wani abu faisa ba aka kori sahabbai daga Madina ba illa an yi qulu rabbuna Allah saboda kawai sun ce Allah ne su da haka Allah ya sha maimaitawa yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyari ga talakawan nan da suka yi hijira daga garin Makka suka tafi Madina wanda fitar da su daga gidaninsu akai kuma ka saba da guri rana ɗaya a zo a tashe ka a kore ka daga gurin to wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne saboda sabo wani abu ne ai mun buga misali a nan guri, muka ce najeriya duk da matsalolin ta ba yanzu in ka shiga saudiya kana sauka daga iyafar zaka gane ƙasar da ka taho yanzu tana da bambanci da inda ka baro da ka gane cewa ka zo ƙasar baladan aminu muɗuma innan hmm. Eh, da ka gane cewa ka zo gari wanda yake natsatse akwai aminci kana tafiya baka tunanin wani abu zai dargwaje a bayanka cikin aminci kana tafiya da ka ga ga abinci lafiyayi a yi taro mutum sama da miliyan uku har a tashi ba za ka haɗu da wani mai ce maka ko ruwa ya nema ya rasa bai samu ba duk wannan taron ba za ka nemi mutum ba ka ce maka wai ya nemi ruwan da zai sha bai samu ba ko ya nemi abinci bai samu ba sannan alal aƙalli a babu babu za ka ga kazan nan dai da safa da rana da daddare za ka ɗan ƙetar mushe ta idan za ka ci abinci duk loma in za ka sai ka ɗan da rabin kaza sannan sai ka fahimci abin da ke ciki amma za ka ga da an gama aikin hajji saboda mutum bai saba da can ba ina ya saba najeriya za ka ga yana ƙoƙarin ya baro saudiya ya dawo najeriya sahabbai an haife su a garin makka a nan suka taso a nan suka girma ba san ko ina ba sai nan ba amma haka aka zo aka kore su daga makka suka koma madina sannan kuma babu wanda ya tafi garin madina da kosisi shi yasa Allah ya dinga kiran su yana ce musu ainihin wato fuqara talakawa haka Allah ya dinga kiran su yana ce musu ainihin wato fuqara talakawa haka yake ce musu shi yasa ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyari da haka wani gurin Allah da ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulibu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir an yi izini waɗanda aka zalunce su su tashi su yaki kuma Allah yana da iko ya taimake su shi yasa wanda ba su san tarihin musulunci ba me ya faru idan sun tashi sai su datsa daga lokacin da annabi ya fara rikici da mutane a madina sai su ajiye abin da ya faru a baya abin da aka yi annabin kafin ya tafi madina a yanzu a duniya ba akwai yanci ba ka faɗa abin da kake so kai addinin da ka gana ma in ma ka ce ma ba za ka yi addinin ma ba dole a kyale ka ba a rabu da kai idan ka je ka nemo tsumburbura ma in ka ce za ka bauta mata dole haƙƙi ne akan gwamnati ta ba wannan tsumburbura kariya to ballantana wanda ya taho da bautar Allah da annabi ya zo da da'awa ya ce ma mutane duk dole sai an ai bai faɗa ba dan Allah ya ce masa la ikraha fid dini to idan musulmi suka zo suna bayanin addinin su in kai da baka ciki ba a ce dole sai kaya ba to kai kuma karka zo ka ce wanda ke ciki dole shi kuma sai ya fita lakum dinukum wali dini lana a amaluna wa lakum a amalukum kowa kullun ya amalu ala shakilatihi kowa ya aiki akan hanyarsa to sai su datsa wancan tarihin da irin abin da aka yi ma annabi na cutarwa da wulakanci da kashe masa sahabbai da kokarin shi ma a kashe shi da kwace musu kuɗaɗe da aka yi a garin madina a garin makka bayan da suka dawo madina allah ya ce tuna muku izini ku tashi ku rama yanzu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allah yana da ikon ya taimake ku alladhina ukhrijoo min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Sune ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba laifin zaune ba na tsaye sai dan kawai sun ce Allah ne ubangijinsu shine laifin da suka yi ba shine zunubin da suka yi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi cewa illa an ƙulu rabbuna Allah sai ce walawala daf'ullahi nasa ba'adahum bi ba'adin ba dan Allah yana tunkuda wasu mutane da wasu mutane ba duk lokacin da aka samu wato fir'auna sai kaga Allah ya kawo wani kuma Musa mai katuwar sanda ya ajiye masa da an samu wani shishikekin dan bid'a yana so sai ya yada bid'a sai Allah ya tashi wani shishikekin ahlus sunna kuma da an samu wani shishikekin mushriki sai Allah ya tashi shi wani shishikekin mai tauhidi walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddima sawami sawamiu wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kaseera in ba dan Allah yana tunkuɗe wasu mutane da wasu mutane ba da ko gurin ibada ba ku isa ku gina ba shi yasa Allah ya ce wa yansuranna Allahu man yansuru wallahi duk wanda ya tashi zai taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz kuma Allah yana da ƙarfi wanda ya fi ƙarfin kowa sannan mabuwayi ne ya gagari kowa wanda shine allazi ya galibu wala yughlabu alayhi wanda yake da rinjayi akan kowa shi kuma babu wanda yake da a yin wato a kansa to yanzu idan mutum ya taɓa zuwa madina daga makka tafiya ce ta fi kilomita 400 a lokacin da ba mashin ba keke ba mota ba komai fa haka sahabban annabi suka bar garin makka suka taho madina a ƙasa kuma a zafin rana idan ana rana a nan fa ranar da ake a makka da madina ba irin ta nan ba ce akwai wani uwa da muka shi a halami ya ce wallahi algafar ta malam yadda ka an tattaro ranar kamar duk inda ne ni ake haska a ita <laughs> saboda tsabar bala'in zafi mutum zai faɗa maka inda ya taɓa zuwa to amma fa haka suka yi amma wai wa'annan mutanen yanzu an waye gari wanda suka yi a wannan addinin suka komai suka bari yau an waye gari wani wanda shi ko a unguwarsa kana ganin shi kasan tataccen dan iska ne wai kuma sai ya miƙe waɗannan mutanen yake zagi ɗazu-ɗazun nan wata mata ta zo ta kawo min kuka kan mijin cewa ta aure shi daga baya sai ta gane ɗan shi'a ne ta ce wallahi tallahi in zai zauna sai di ali zai kira ko ya kira husaini in zai tashi husaini zai kira in zai yi waye wannan ba shirka ba ne to kuma duk yan bidi'an nan fa suna yin haka wani lokaci ba Wayan can su kira sunan shehunai nan su kira sunan a imma shi yasa hadu qulubu shi yasa ake haɗa kai a ce to a yaƙe su mu kuma ba wani inda ana iya murƙushe mu da tana an murƙushe ita kuma dama shi'a dama za mu zo kanta dama na faɗa muku in ko ga na karyo kana da rediyon nan to za a kunna wani abu sai dai matsalan ƙashi ana nuna lokaci yayi to amma ai gobe na nan kuma mun faɗa muku mun ce idan ana maganan maza to sahabbai su ne maza su ba maza maza bane maza ne ba kuma muna maza bane kuma za mu ba ku misali na ayoyi guda biyu waƙe a guda biyu don a gane cewa ba akwai namiji akwai muna maza ba to su sahabbai ba muna maza ba ne maza ne don haka ƙur'ani yake buga masu tambari ya ce maza mazaji an fahimta ai to wa'annan mutanen haƙƙi ne wajibi ne a kanmu matuƙar muna da awar sunna a ba mutanen nan kariya magana ta ƙarshe da zan yi saboda lura da lokaci to kenan zan tsaya nan wannan gobe goben Allah ya yarda ma faɗi wannan wannan sakon Allah ya ƙara wa sahabbai daraja da matsayi a gurinsa da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh